Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Don Allah a tambaya mana masana siyasar duniya ko mecece hikimar ƙasa wajen mallakar makamin nukiliya? Ko me yasa manyan ƙasashe ke hana Iran da Koriya ta Arewa mallakar nukiliyar? Masu tambaya Zakariya Salihu gidan Rumji da Adamu Shamuwa mai dawaki shikal jamhuriyar Nijar. To idan masu tambayar na saurare, ga amsar da wakilinmu a shiyar Adamawar Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo maku daga Dr. Adamu Babikwai malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ke Yola, jihar Adamawa, wato FCE Yola, wanda ya ce. Assalamu alaikum, Malam Zakariya Salifu gidan Rumji da Adam Shamuwa mai da wake shikal jamhuriyar Nijar kuke tambayar wai shin mecece hikimar mallakar makaman nukiliya. To ina ga kafin na yi bayani akan hikimar da ke ciki yana da kyau wato ku fahimci cewa shi makami na nukiliya ko kuma makami na kare dangi wato mummunan makami ne wanda ke illarsa alal hakika ba wanda zai so ya zama zamana an yi amfani da wannan makami din idan muka tuna an yi amfani da wannan makami a 1945 a saboda a kawo ƙarshen yaƙi na biyu watakila kuna sane da cewa lokacin da ake yaƙi na biyu an yi amfani da wannan bom ɗin wato wannan makami na ƙare dangi a kan wasu manyan garuruwa guda biyu da suke japan nagasaki da kuma hiroshima to yana da kyau ku fahimci cewa wannan bom kwaya ɗaya da aka jefa ya kashe rai na adama sama da dubu saba'in da biyar bom kwaya ɗaya to idan kuwa bom kwaya ɗaya zai yi wannan illar har ya kashe mutum sama da dubu saba'in da biyar kaga ba abu ne wanda yake ƙasashen duniya za su amince da shi a ce kowa ya mallaka ba to sannan kuma a siyasar duniya musamman ma in kana maganar fitattun kasashen yammacin duniya waɗanda ake ji da su misali in kai maganar amurka kai maganar rasha kai maganar ingila kai maganar faransa kai maganar jamus kai maganar china kai maganar india duk waɗannan ƙasashe ne waɗanda yake kaga ba za su so a ce waɗansu ƙasashe sun zo su mallaki wannan makami ba saboda me ainihin su suna nan sun yi da'ira ne da nufin cewa su ne ƙasashe waɗanda suke so ya zama zamana suna da faɗa a ji na ɗaya sannan kuma su suna nuna cewa ya kamata a sakamma bil'adama mara ya zamana ba a musgunawa kowa sannan kuma ya zamana duk duniya kowa yana da 'yancin rayuwa a inda yake cikin walwala da kwanciyar hankali to wannan yasa suke fada da duk wata kungiya da take ta'addanci a duniya ko da ta fake da addini ne ko kuma ta fake da wata manufa ta tata daban to kaga idan ka dubi wannan sai in sake kai ku shin wace dangantaka ce take tsakanin misali don tambayar ku ta biyu din ta yi magana kan me yasa ƙasashen duniya ba za su so a ce ƙasar iran da koriya sun mallaki makamin nukiliya ba to abin da yake tabbas dai shine kamar ita koriya ai tana da su sannan kuma ma an auna cewa girman koko karfin nata nukiliya din ya ninka na amerika da kashi ɗari har da wajen sittin to kaga kenan wannan makami ne wanda yake bil'adama ba zai so a ce ma an yi amfani da shi ba kuma Allah ya hana mu ganin wannan ranar a da can baya kasashen duniya sun mallaki waɗannan makaman wanda yake kafin a zo a yi yarjejeniyar cewa a fahimci waɗannan mallakar suna da illa sai ya zamana ƙasashe an yi ƙiyasin cewa alƙaluma sun nuna akwai nukiliya nukiliya sama da dubu sittin amma da aka so aka yi wannan zama aka ga cewa yawaita waɗannan makaman ba alheri ne ga duniya ba to sai ya zamana hannu aka yarjejeniya kasashe da dama suka sa hannu wanda iran ma na ciki ita koriya ma na ciki aka sassaka hannu a kan cewa waɗanda suke da shi su lalata nasu aka rage har yau maganar da ake yi an samu takaitar waɗannan makamai a iya cewa duk duniya ba su wuce dubu goma sha uku ba to kaga in ana maganar dubu sittin da wani abu aka dawo kan dubu sha uku to ashe kenan duk ƙasashen duniya sun fahimci cewa fa mallakar makamin nukiliya ba alheri ba ne ga duniya to ina so kuma ƙara nusar da ku kan cewa shin watakila tunaninku na cewa iran da koriya kuka haɗo su a tambaya guda watakila kun fahimci cewa a alif dubu biyu da goma sha bakwai ita koriya ta sake gwada wani makaminta na nukiliya watakila kuma alabashi kun fahimci cewa akwai jami'an iran da suke wurin to dangantaka tsakanin koriya da iran dangantaka ce wacce ta daɗe tun lokacin da aka yi juyin juya hali na Iran a 1979 in ba ku manta ba ƙasashen duniya duka a koko mu ce waɗanda suke alaƙa koko suke hannu ɗaya da ƙasashen yammacin duniya sun yi tir da wannan juyin juya hali wanda ya zo ya dawo da shugabancin wannan ƙasa ta koma ta musulunci to sai ya zamana ita iran ta kasance ƙasa ce wacce aka ware ta a gefe to idan ko kana tare da Iran ne ko kuma kana tare da ƙasashen yammacin duniya to a daidai wannan lokacin da Iran ta shiga wannan mummunan hali shine su kuma koriya ta kudu sai ya zamana su ne manyan ƙawayen wannan ƙasa to su kuma waɗannan ita wannan ƙasa ta koriya allah ya sa suna da ɗimbin sinadaran da ake sarrafawa a yi nukiliya da shi iran kuma tana da mai ita ma tana da wasu sinadaran da ake haɗawa to amma su kamar mutanen koriya ta kudu ko kuma za a ce masanansu sun zurfafa bincike sun daɗe a kan wannan binciken sai ya zamana an samu alaƙa tsakanin waɗannan ƙasashen biyu kusan cewa ta fuskar nukiliya kam ta da kucce don kusan akwai lokacin da jami'an ƙasar koriya sun je iran waɗannan masana hanyar a ilimin kimiyyar nukiliya sun je ƙasar iran ya kai so uku a cikin shekara guda kuma ana bibiyar me suke yi duk lokacin da kasashen duniya suka yi suka yi ca akan Iran sai Iran ta nuna cewa ita fa wannan nukiliya da take yi fa na zaman lafiya ne na samo da wuta ne da makamantansu ba irin wancan nukiliya din ba a takaicin takaitawa ina so nuna muku cewa ita Iran ba ta mallaka ba ko da ta mallaka ma bai bayyana cewa ta mallaka ba amma Koriya ta mallaki makamin nukiliya kuma an san tana da shi so tari akan zauna a tattauna manya-manyan kasashen duniya a kira ta teburin shawari a ce to ta lalata nata za a bata kuɗi za su karbi kuɗin nan ko ba za su lalata ba sai ma su inganta to ire-iren waɗannan abubuwan sai ake ganin cewa to ƙasashen yammacin duniya fa su suka nuna cewa duk inda ake zalunci ba sa wurin to amma mm, me mm. ke faruwa a misali a Falasɗinu ana ganin yadda Isra'ila take musguna ma Falasɗinawa yadda take cin zarafinsu da mamaya da makamantansu me yasa waɗannan ƙasashen musamman ma Amurka ba ta nuna cewa tana kyamatar ire-iren waɗannan abubuwa to su da Iran da Koriya dukansu suna jin haushin abin da ke faruwa ga Falasɗinawa to ire-iren wannan sai ake ganin cewa fa waɗannan ƙasashe guda biyu in fa aka kyale su misali in suka haɗa ƙarfi da ƙarfe waje ɗaya za su iya takalar Amurka ma da kanta. to shi yasa duk wani bayanai na sirri wanda ya shafi wannan IAEA e wannan kungiya ta take lura da yanda waɗannan tunda an yi yarjejeniya an ce a hana yaɗuwar waɗannan makamai na ƙare dangi to wannan ƙungiyar an ba ta ƙarfin kowace ƙasa za ta iya shiga ta je ta duba ta bincika me kuke yi to sun je iran sun dudduba sannan kuma dai da abubuwan da suke faruwa wanda daga baya har an zo an kakkashe waɗannan manyan masana sanin ilimin hada nukiliya na iran da yawa an kashe su to wannan ina tunanin e, buɗa muku da na yi zai ba ku fahimtar cewa fa hikimar mallakar makamin nukiliya misali hikima ce ta nuna cewa ni nake da ƙarfin iko saboda na da makami yanzu misali idan muka dobi ƙasar yasha wannan fada da ke tsakaninsu da ukraine ai kaga saboda rasha mm, kusan duk mm. duniya ba kasar da ta kai ta mallakar makamin nukiliya saboda tana da makamin nukiliya wanda a kiyasi ya kai kusan dubu shida su suka fi kowa ko lokacin da aka zo aka rarraba aka fasa tsohuwar soviet su sun kwakwashe daidai makaman da suke da su sun miyar rasha to wannan ya sa kowace ƙasa takan taka mata nesa to kenan ashe saboda nuna ƙarfin isa da nuna iko shi ya sa ya zamana kowace ƙasa misali tana ƙoƙarin ta ga cewa ta mallaki wannan misali akwai wasu mm-hmm. lokuta can baya da indiya ta gwada nata a makamin ƙare dangi nukiliya ɗin sai pakistan ma ta sake nuna nata ta gwada nata kaga dama suna zaman doya ne da manja wannan na kallon wannan to in indiya tana ji cewa ita ma tana da shi to mu ma muna da shi to sai kaga kowa na taka ma dan uwansa nesa uh, idan kuka duba uh, abin da ya faru a nagasaki da hiroshima wajejen shekaru 78 za ku ga cewa fa da aka jefa wannan bom ɗin duk da cewa an zo an sake gina waɗannan birane guda biyu to amma fa an daɗe an ɗibi shekaru duk wanda aka haifa ko a same shi bayi da kafa ko hannayensa sun shanye ko kuma idonsa sun fito golo-golo ko kuma kansa ya zama na dai kamar yana da taɓin hankali saboda illar wannan makami na nukiliya shi wannan makami na ƙare dangi hakika kamar da bahaushe ya kira shi makami na ƙare dangi lalle makami ne na ƙare dangi Allah ya raba mu da sharrinsa da fata kun gamsu da wannan amsa da na baku. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Dr. Adamu Babi Kwai na FCE Yola da wakilinmu a shiyar Adamawar Najeriya Muhammad Salisu Lado da mu da injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.